وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan ramadan yau lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma da yadda Allah ya zama rufe tafsirin wannan shekara abin da ya rage mana cikin suratul ahzab shine ayoyi guda biyu za mu yi su mu yi bayani takaice akan zakatul fitr da abin da ya samu sannan kuma muna da baki wanda za mu ba dama su yi magana bayan mun faɗi adadin taimakon marayu da muka samu da kuma yadda muka raba su muna nan cikin suratul ahzab jiya muna tafsirin aya ta 72 yau za mu koma tashi daga aya ta 72 inna a'udhu amanata بسم الله الرحمن jiya bayan mun fassara wannan aya jiya bayan mun fassara wannan aya mun yi bayanin muhimmancin amana mun karanta ayoyin suratul shu'ara inda kowane annabi cikin annabawan da Allah ya ba mu labari guda biyar annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi lutu da annabi shu'aibu kowane sun yanzu inda jama'a tai ya ce inni lakum rasulun amin domin nuna muhimmancin amana mun fara magana game da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sun kafin a aiko annabci an san shi da asadiqul amin mai gaskiya mai aminci saboda eh, sifa irin ta aminci sifa ce wadda yake ba addini ɗaya ba kowane ɗan adam yana son yin mu'amala da mai amana musulmi yana so kirista yana so ba yahudu yana so mai bautar gunki ma yana so ji irin yanayin da annabi ya taso a makka mutanen da ke bautar gumaka amma suna son mai amana yana da kima su amana ta annabi sallallahu alaihi ta kai su same wannan lakabi da al'amin amana ta annabi sallallahu ta kai cewa yana kiran su su bi Allah ba su yarda da shi ba amma in suna da wani abu da suke so su ba su a aje shi yake ajewa lokacin da za a je hijira cikin abin da yayi da zai hijira ya sa sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kwanta a shimfiɗa sai ya ba shi saƙon mutane cewa wannan shine na wani wannan shine na wani wannan shine na wani duk domin dai amana da yake da shi cewa ina mutane suna yaƙata wannan mutane suna nema na su kashe wannan mutane suna azabtar da mutane na amma duk haka ne abin da suka bani na amana to lalle lalle zan rike shi kuma ba zai yi in ci amanar su ba lokacin da aka gina ka'aba ana mutuwa zai aza hajarul aswad inda yake suka ce don kowace kabila tana so ya kasance ta samu wannan falala da ɗaukaka da sharafi ne ta azhajar al-aswad sai annabi sallallahu sai suka ce duk wanda ya shigo masallaci mai alfarma shi zai yanke mana hukunci a lokacin ba aiko shi annabta ba sai ga ya Allah ya sa shi ya shigo yana shigowa suna ganin suka ce rabina bil amin rabina bil amin rabina bil amin rabina bil amin mun yarda da amintacce mun yarda da amintacce mun yarda da amintacce duk wanda ya nuna maka muhimmancin amana da yadda amana ta yi mala'iku in Allah bai aiko su sai da ya amince musu kul nazala bihi ruhul amin ce a ruhul aminu a mala'ika jibrilu amintacce shi ya sauko da shi ya sauko da wannan littafin duk dai muhimmancin amana ya kamata mu yi amana in suka zo kasan wannan aya cikin tafsiri abinda suke jawo hankalin mutane na amana shine ƴaƴan da Allah ya ba su ƴaƴa amana ne kamar yadda hadisi Abdullahi bin Umar a cikin Bukhari da Muslim wanda yake mafi yawan mutane sun haɗa ci wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abin da aka ba ku kiyo ƴaƴa babban amana ce wanda Allah zai tambaye ni ibnu qayyim Allah ya mai rahama yana cewa ya an je lahira sai Allah ya fara tambayar iyaye kun waye ɗan ku tarbiyya kafin ya tambaye ƴaƴa kun yi ma iyayen ku ladabi ya waje iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu To haifi kuma suke iya haifa in suna iya tarbiyyar su in suna iya rike su kuskure ne ko ɗa guda ta haifa ka sake shi ya tafi can shi ne nemo maka ne abinci ya je makaranta ya yi sallah bai yi sallah ba ka kiyaye addini ne baka kiyaye ba ga Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ga Allah yana cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah na umurta iyaye su kula da addinin 'ya'yansu ba fama ba ne ka haifa da yawa baka kula da addininsu ba in ɗari kake iya haifa za ka kula da addininsu za ka kula da sallarsu za ka kula da makarantarsu to alheri ne bisa alheri wanda ya haifi ɗari da ɗaya ya fi wanda ya haifi dubu ya fi amma in ɗaya za ka haifa ka sake shi ga hanya baka kula da addini ne bai koma ma mutane area boy ya koma ma mutane damuwa to wannan bai dace ba za ka babba amana ita ce amana ta 'ya'ya sannan amana ta ayyukan da ake danka ma mutane ayyukan ofis a ofis ɗinka abubuwan da ke shigowa da waɗanda ke fita sai fa Allah ya tambaye ka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko da allura ta kira na lahira sai ka zo da ita in zai ba mutum aiki zai aika mutum shugabanci zai ce ne ka kiyaye ka zo ne ranar alkiyama da raƙumi yana kuka ka ce ni ya rasulallah in ce ban san ka ba takka zo da saniya tana kukan sanu a kanka tana ka ce ya rasulullah in ce ban san ka ba takka zo da akuya har ya kai ya cewa allura in ka ɗauka cikin dukiyar mutane ranar lahira sai ka zo da ita zaka wanda ya ɗauki mota sai ya zo da ita wanda ya sai gidajen abuja zai so da su bisa kai ranar lahira wanda ya gidaje a dubai zai zo da su ranar lahira in dukiyar jama'a ne wanda ya keɓance 'ya'ya ne inda su karatu ya yi waye ranar lahira sai ya zo ya yi bayani za ka mu ji tsoron Allah duk amanar da aka baka ba sai mai babban ofis ba ba sai shugaban ƙasa ko gwamna ko kwamishina ko famsek ba hedimasta abubuwan da suke shigowa abinci da ake bai a dafa ma yara ya kasance an yi adalci ciki amana ne wani abu da ake bai a raba ma yara amana ne wanda bai da ofis ɗin komai kiyaye aiki ne shi ma amana ne za ka mu kiyaye Allah mu kiyaye amanar da Allah ya ɗora muna wajibi ne Allah ya ce inna arabna amanata ala samawati wal ardi wal jibali haƙiƙa mun gitta amana akan sammai da ƙarsai da duwatsu fa abayna an yahmilnaha suka ƙi su ɗauke ta wa ashfaqna minha suka ji ta yi musu nauyi ji girman dutse da ƙarfin dutse amma yana ganin cewa amana ta yi mai girma ta yi mai yawa wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan sai dan adam ya karɓe ta yace shi yana iyawa dan adam yace shi yana iyawa innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunta kai ne jahulan mai yawan jahilcin makoma mai yawan makoma don bai san jahilcin makoma ba ne don shi ya yadda ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan mas'uliya don me Allah ya gitta amana don me Allah ya ba ɗan adam amana da yace yana ɗaukawa li yu'azzib Allahu al-munafiqin والمشركين والمشركين الطيبات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات Allah ce liyu'azzib Allahu al-munafiqina wal munafiqati Allah yayi haka ne domin ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata su ne waɗanda ba su cika amana in sun ɗoka. Sun munafuki ya nuna man musulmi ana tare ya nuna shi musulmi ne ya nuna ya yi imani a zahiri yana yin sallah cikin mutane yana fitowa cikin mutane ya yi ayyukan ibada amma in ya ɓoye ya yi don haka domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata can bayan mun karanta ayar da ta ambacin musulmi maza innal muslimina wal muslimati sai muka ce Allah ya ambaci maza da mata kowa ne mai adalci zaka kuma munafikai kuma haka da munafikai da mushrikai kuma an faɗi li yu'adhib Allahu al munafiqina wal munafiqati zaka wannan sura tana cikin surar da ta ambaci maza ta ambaci mata a kowace daraja a darajar ne da mu'minati da ne da qanitati da ne da sa'imati da kuma darajar ne da munafiqati da mushrikina da mushrikati duk kuma sun samu shigowa maza da mata wal mushrikina wal mushrikati domin Allah ya ya azabtar da mushrikai maza da mushrikai mata domin su an ba su yi amana ba domin ba su yi tauhidi ba domin ba su kaɗaita Allah da bauta ba domin sun haɗa Allah da wani wajen bauta su kuma muminai wa ya tuba Allahu ala na wal mu'minat domin Allah ya karɓi tuban muminai maza da muminai mata wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai gafara ne mai rahama ne muna roƙo Allah ya samu cikin gafara sai ya samu cikin rahama sai kun ga wannan surar ta rufe da abin da ta buɗe da shi ayar farko cikin surar ta faɗi muminai ta faɗi munafukai ta faɗi ta faɗi kafirai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il wala tuti'il kafirina wal munafiqina kun ga ya ayyuhan ta taqillaha ya ayyuhan shine shugaban mu'minai kowa ya shiga ciki ta ce wala tuqil kafirina wal munafiqina kakkai da'a ga kafirai da munafikai kafirai ne mushrikai nan kuma Allah ya rufe da yu'azzibu Allahu al munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatubu Allahu ala al mu'minina wal mu'minat kamar da muka yi bayani farkon wannan tafsiri wannan surar ta yi magana ne dukkan waɗannan sinkofin mutane guda uku muminai da munafukai da kafirai don shi a yakin gazwatul ahzab da nan aka samu mu wannan surar suna abin da sai magana da su kenan sai magana magana irin kokarin da muminai suka yi da irin yadda munafukai da mushrikai suka tabe da irin kokarin da muminai suka yi da iya da Allah ya karbi kokarin su dun karanto baya a wannan shekarar wannan sura ɗaya muka yi tafsiri shekarar da ta wuce mun yi tafsirin surori guda hudu da kabu da rum da lukman da sadda dukkanin su surorin makka ne wannan kuma surar ta kunshi hukunci hukunci ne da yawa bacin ta fi su yawa wannan surar ta yi yawan suratul kabu a haɗa da suratul sadda a haɗe suratul kabu da sadda ta yi yawan su to me yasa saboda wannan surar makka ce surar madina ce wadda ta kunshi hukunci hukunce wanda babu irin su a surorin makka za ka mun yi bayanin hijabi mun yi bayanin zaman mata gida mun yi bayanin yajin mata mun yi bayanin saki mun yi bayanin idda mun yi bayanin gazwatul ahzab mun yi bayanin kokarin muminai mun yi bayanin taɓewar munafukai da mushrikai mun yi bayani da ƙarshen lamari yake koya koma munafukai da mushrikai mun yi bayanin gidan annabi da matan annabi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi wa'annan abubuwan duk mun yi bayanin su wannan surar ta yi muna cikakken bayani shekara mai zuwa in Allah ya kai mu sha Allah za mu tashi a suratu saba wanda ke sura ce ta makka wadda ke ita ba za mu yi dogon bayani irin wannan hukunci hukunci ba amma dai ita ma za mu yi bayani gwagwadon abin da ya samu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu karshen wannan sura ya kawo mu karshen wannan tafsirin na bana babu shakka an yi kurakurai da yawa inda muka yi kura kurakurai muna tawassuli da sunayen Allah da siffofin shi Allah ya yafe muna Allah ya shafe shi cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu inda muka yi daidai ko mai karanci ne Allah ya karba muna Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya sa ya shiga cikin kunnuwan jama'a da zukatan su kuma ya ba su ikon aiki da shi kafin in yi godiya zan yi bayani a takaice game da sallar da kuma zakatun fere zan fara da bayanin sallar idi sallar idi a sanannen abu ne cewa malamai daga mai cewa wajibi ne ce mai cewa suna ce mai karfi a mazaban malikiya suna ce mai karfi shawul islam ibn taymiya ya rinja yadda zamanta wajibi domin annabi ya ce a fitar da mata masu haila watan ƙarfafa cewa a fitar da umarnin da ya bayar cewa a fitar da mata da mace mai haila ma a fitar da ita wannan yana nuna cewa tana da karfi sosai don shi shi da wasu mallamai suka tafi akan cewa lallai sallar ibi sallar idi wajibi ce sau haka ya kamata kada mu yi wasa da sallar idi kowa ya samu fita sallar idi ka fita da ƴaƴan gidanka ka fita da matan gidanka har mai haila ma a fita da ita sai dai annabi ya ce mai haila ka nisanci masallaci ka nisanci inda ake sallah ka tsaya daga nesa ya kasance ta halarci alkhairi da addu'an da addu'an musulmi da za su yi a wannan yini wannan yini ne da ake so mutane su kyautata mutane da ake so mutane su nuna farin cikin su in an wayi gari annabi yakan ci da dino kafin ya fita abinda as sunna shine a ci da dino in ba a samu da dino ba duk wani abu da aka ci babu laifi domin ana son ka kare azumin ka ne ka kare azumin ka kafin ta fita watan azumi har daren sallah ibada ne amma ga sallah haramun ne ba kafin ka fita idi ake so ka nuna ma Allah ka yadda yau ban azumi dalilin da ya sami azumi jiya ya Allah da shekaran jiya da watan nan gaba ɗaya don kai kacce a yi yau kuma ka ce a aji na yadda in aji ba kamar yadda ajiya shan ruwa haramun ne yau kuma yin azumi haramun ne ba ka shari'ar nan tana tafiya ne yadda aka ce ka yi ka yi babu wani ƙage babu wani ƙari za ka yana da kyawo a ci abinci yana da kyawo a yi wanka yana da kyawo a sa tufafi masu kyawo wayannan an samu daga Abdullahi ibn Umar hadisin shi da ke cikin motsa, Imam Malik ya kasance yana haka sannan kuma ya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sayo riga ta alhariri ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ga riga nan ni sayo maka domin ka yi kawa idan ka yi baki kuma ka fita da ita idi sai annabi sallallahu ya ce wannan riga ce wadda babu mai sata ce wanda bai daga rabo lahira amma annabi da ya ne in kayu ganin musu cewa ana sa riga mai kyau ran wannan sa ga cewa ashe ana sa riga mai kyau ran iri zaka riga mai kyau ana sawa mai kyau ran idi mustahabbi ne abu ne wanda malamai suka so an samu haka daga Abdullahi bin Umar kuma wannan hadisi yana nuna ga sai na Umar ya faɗa ma annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ne musu ba sannan ana son mutum ya tafi idi yana kabarbari har ya kai idi in zai dawowa ya dawo kabarbari ma ana fara su da an an ga wata ko azumi ya yi talatin Allah ya ce wali tukmilu iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun an wajabta azumi ne domin ku cika idda azumi ku yi kwana 29 ko kwana 30 sannan ku yi kabarbari ga Allah domin su kasance masu godewa da an ce an ga wata sai a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sai a fara aiki kabarbari da zai an ce an ga wata ba za a daina ba sai liman ya zo ya fara kabbara a wannan sallar ta idi kabbarori na karewa da an gama kabbarorin idi don haka kada ka bari a yi ba da kai ba sai kai ta yi ha'a kai wurin sallar idi a ta yi in an je wajen sallar idi a fakon idi a wajen masallaci a harabin masallaci ba a tahiyatul masjid in an je zamnawa aka yi a jira in liman ya fito ya fara falla, shi kuma liman yana isowa bai zamnawa yana isowa da a sunna ne ya je kawai ya kabbarta an gama sallah sannan sai ya yi sai ya yi hudu ba tsayawa hudu bai yana da kyawu don haka ya kamata ba da an sallar sallah mutane su tashi ba sai su tsaya su saurari su saurari huɗu ba ta an je idi rana da ake so in wannan idi ta daidai da ran juma'a in mutum ya annabi sosai ya inganta idi ta daidai da ran juma'a a lokacin shi sai ce yau Allah ya haɗa idi guda biyu da idin juma'a da idin idi wanda ya yi guda ya ga damar ya yi zama ne ta isan mai amma mu za mu haɗa za mu yi juma'a za ka abin da ya fi shine mutum ya yi sallar idi ya yi sallar juma'a wanda wani uzuri ya sa ko haka ɗaya gani a yi mai rangwami yana iya yin guda cikin su ya yi wannan ya yi wannan saboda mai da mutunci bai sun yawan surutu an yi hudu ba da tazu yanzu kuma wata hudu ba ba dole bane sai ka ka saurara nan muke kiran yan uwan mu masu firi hudu ba da su daina yanda so daya a shekara in hudu ba daya biyu suka hadu sai a ce a bar daya sai na ga duk juma'a a ce hudu ba biyu za a yi liman guda ya hito ya yi firi hudu ba wani liman ya hito ya hau ya yi firi hudu ba yawa cikin mallan wannan zamani kamar shek mamman salihu ufemi kamar shek albani suna ganin bidi'ancin yin wannan firi hudu ba Kuma da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin ta ba sannan kuma ga yama din idi biyu ta haɗu sai ya ce mu za mu yi duka amma wanda ya zo guda ɗaya ta isa mai wasu malamai suka ce illantawa saboda za a yi hudu ba a yanzu musulunci su kuma ya tafi yawan aiki akan yawan magana za ka iso haɗu su biyu in ran juma'a aka yi wanda ya je wannan ya wannan ya fi wanda kuma guda ya samu zuwa yaje je an yi rangwame akan kauli mafi inganci don hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ran idi rana ta da ake so a sada zumunta rana ta da ake so a yi wasa rana ta da ake so a nuna farin ciki duk mun san hadisan hadisan da ke cikin bukhari da hadisan da ke cikin muslim cewa wata na na aisha a wasu 'yan mata guda biyu inda take suna zaune suna waka sai annabi sosai yana kwanci a wuri yana gincire ya tsale suka fara magana shi abin da suka fadi suna waka suna cewa fi na na biyun ya alam ma gadi cikin akwai annabi da ya san abin da za a yi gobe sai na bace ku bar wannan magana ku yi waka ku da kuka kuke yi amma dai ku bar cewa annabi ya san abin da za a yi gobe domin annabi bai san gaibu ba annabi ya kale su suna yi sai na abubakar yanzu yana son ya hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai da'ahu ma ya ababakar fa inna li kulli qaumin idan wa hadhihi iduna ahlul islam yace ba su kowane mutane suna da idin su wannan ita ce idin mu musulmi zaka ce annabi ya ba a yi abinda ba a saba yi ba a lokacin da ba wannan lokaci ba na ɗaya nan. na biyu bancin haka nan mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar wasu mutane baƙaƙe suna cikin haka sai na umar ya zo da na umar ya zo sai ya yi musu tsawa sai suka wace sai annabi sosai ya ce wannan mutum ne wanda ba a albatsilu gaba gare shi annabi ya kai wani abin albatsilu amma kuma ya bari a yi shirin idi domin ne? domin ran idi rana ce ta mona rana ce ta domin ba kiɗi suke ba waƙoƙi ɗaya suke yi kuma ana so adai a yi abubuwan nishaɗi ba ka ya kamata a yi abubuwan nishaɗi abubuwa ne masu kyawu a nan muna kira ga waɗanda suke haɗa fakin maza da mata a kira 'yan wasan hausa su ji tsoron allah kada su yi su ji tsoron allah su daina ba daidai ba ne wannan saɓon allah ne cewa a yi nishaɗi bai nufin a kira maza da mata a kira mutane daga kano a yi ta raye-raye ana ta alfasha ana wannan baya halatta bai taɓa halatta ba kafin idi bai taɓa halatta bayan idi bai taɓa halatta ba bayan idi don haka abin da yake wa halatta irin abubuwa ne na wasa na nishaɗi waɗanda babu haɗa maza da mata babu shaye-shaye babu lalace-lalace wa'annan abubuwan ba su halatta za ka guji tsoron Allah mu daina kowa ya ja hankalin ɗan uwan shi kowa ya ja hankalin makusantan shi kowa ya yi kokari ya da tashi gudunmuwa domin ganin ya dakile waɗannan fanna da zai yi a yi azumi kwana ashirin da tara ko kwana talatin ba a zo rana ɗaya a gayyata hushin Allah a zo rana ɗaya a yi ta abubuwa wanda kamar ƙasa ta maguzawa bayan an yi an yi wata ɗaya ƙasa kamar makka da madina ana ta tahajjud ana ta roƙon Allah Allah matsalar tsaro a gabasin sakkwato Allah ka yi mana maganin ta Allah ka ba mu shugabanni na gari da ke wasu ɗan tsirarru sun zo ran sallah duk sun lalata abin nan duk sun wanda za su sun kawo fushin Allah a gari sun haɗa maza da mata an yi raye-raye an yi shaye-shaye an yi abubuwan da basu dace ba wannan ba daidai ba ne wajibin duk wanda yake jine ya hana su gwamnati ne wani mai faɗa a ji ne wani mai ƙarfi ne wani mai sarauta ne wani wanda yana iyawa ne da wa'azi ne من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان wanda bai ji zafin an yi waɗannan abubuwan ba to annabi ya ce bai da imani mafi karauni imani shine ka ji zafi in an yi sai baka iya hanawa da hannu baka iya hanawa da baki amma in an yi kana jin zafi ba ya kasance kai ka tallatawa ba a facebook kai ka yin sanarwa inda za a yi ko kai ka zuwa ko kai ka ɗaukowa in an yi ka sa wa'in abubuwan duk ba daidai ba ne za ka mu ji tsoron Allah mu gudu tare mu tsira tare Allah ya karɓa muna abin da ya shafi shi kuma zakatul fitr zakatul fitr abu ne wanda ake jin wa'azi game da ita da yawa daga malamai da yawa mu abin da muke cewa alhamdulillah wa'azin da malamai ke yi musamman ta kafafen social media da kafafen gidan rediyo da sauran kafafe da kafafen gidan talabijin yana da fa'ida yana shiga mutane mutane suna rage ta'asa saboda wa'azi da ake yi mutane suna gyaruwa Allah yana shayyar su saboda wa'azi da ake yi mutane suna fahimta addini da yawa saboda wa'azi da ake yi yanzu wa'azin da ake yi game da zakatun fiɗe ya sa mutane da yawa suna da ilimi game da zakatun fiɗe mutane da yawa sun san menene zakatun fiɗe na farko zakatun fiɗe wata zakati da da ita ake yi kafin a wajen ta zakata dukiya sannan da ta ce wadda musulunci ya wajarta wadda annabi sallallahu alaihi ya wajarta kamar yadda yake a cikin hadisin bukhari da muslim hadisi Abdullahi bin umar yace faraba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr sa'an min sha'irin au sa'an min tamr ga wata riwaya aw sa'an min ta'amin على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل صلاة العيد yace annabi sallallahu ya wajabta sarakatul fitri sa'i ɗaya na sha'iri ko sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na abinci ya zo ko sa'i ɗaya na akif wani nau'in abinci ne ga mace da namiji ga bawa da ɗa ga arani da babba na cikin musulmi zaka kowa aka fi samma ko ni karanci ne musulmi ita ma dama zakka haka take zakka ba ta da karami ba ta da babba yanzu sallah ba ta wajaba sai ga wanda ya balaga amma in yau aka haife ka ka samu dukiya ta shekara ɗaya aka ban maka gado to da shekara ɗaya sai ka fi da zakka dole sai ka fi da zakka ita zakka wajibi ce akan dukiya ba ba akan wani abu naka tana wajaba ko ga yaro ɗan ƙarami tana tana ba to haka kowa aka fi samma bai yi daidai ba ka shekaru kana cin shinkafa sai ka ce gero za ka fi suwa ba daidai ba ne tsakanin da Allah ana fidda ita duk waɗannan abincin da aka faɗi sun fi shinkafa kima alkama ce aka faɗi sha'ir ne aka faɗi dabino ne aka faɗi dukkanin su sun fi shinkafa kima su zaka in za mu fitowa alaƙalla mu fitowa da shinkafa amma wa ƙasa fidda gero fidda wani abu da ba gero ba ya Allah sai in ka buga komai su ɗaya gare ka to sai a ce yanzu to akwai lalura su ɗaya gare ka ka fitar amma in ba haka ba to asali shine ka fitar da abincin da ka shekaro kana ci mafi yawa shinkafa aka shekaru ana ci kuma abin da zai nuna maka haka saboda ni aka wajabta ta annabi ya ce saboda abubuwa guda biyu na farko dai a tsohuratan lisfa'ili minar rafasi wal lagwi minar rafasi wal za ka tsarkake mai azumi daga yasassan magana da la'gau da ya yi sai yasassan magana da la'gau da ya yi sai za a tsarkake mai na biyu tsohumatan lil masake domin miskinai samu abincin sallah kuma kasan ba a abincin sallah da jeru ba abincin sallah da gawa, to makasudin ta domin abincin sallah zaka ya kamata a daure a tsuwa da shinkafa zaka aje a samu shinkafa a daure a tsuwa da shinkafa an yi shekara da shekaru ana ana ana iyayenka na ciyar da kai an shekaru iyayenka na ciyar da kai to bai kamata yanzu ba ya kasance cewa cewa suna su san ma zakatun fili ya kamata ka dage bare ka kan waje ba in ka balaga ba ga iyayenka ba ya kamata ma ka yi kokari a samu mahaifinka da ya shekaru yana ciyar da kai ki kasance kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu ka so kwanon shinkafa goma ko sha biyar ka ce ga ya afid da zakatun fiɗin ni da iyayena da ƙannaina kar sai ma ka ɗauke mai ka samu lada zai ji daɗi ka sadaka kuma an yi da zakatun fili amma ka ce an shekaru ana ciyar da kai kuma zakatun fiɗe ma sai an ce an ji san ma tsakanin da Allah baka kyauta ba sai a fa'idar wa'azi da ake kai akwai mutane da suka fara fitan kansu da haka ake da layya sai mutum ya aza layya sai ya yi aure amma yanzu an canza da yawa mutane ba su yi aure ba kuma suna layya domin me domin wa'azi da ake kai domin faɗakar da mutane da ake kai sun faɗi ibada ce tun da baka bari babanka yi ma azumi ba kai kai azumin ka to da Allah kada ka bari babanka ya san ma zakatul fitr ka dage ka tabbata ka fitar da zakatul fitr da kanka domin ka samu lahajar da ake samu ka samu doke wajibin da ake samu anan annabi ya ce a fitar da ita domin ta yi magani na sassan magana da aka yi mun yi ta abubuwa wanda ba daidai ba a cikin azumi ka yi kallon da ba daidai ba a cikin azumi ka yi maganar da ba daidai ba don ka yi fushi a cikin azumi kila ka yi wasu ayyuka da ba daidai ba sai wannan zakka sai ka wanke maka wa'annan abubuwa don rahama ce ta musulunci da yana biyan mu da abubuwan rahama da abubuwan gafara dalili na biyu domin musulmi su samu abinci don shi wani hadisi ta na dace ku fuhun mu'nata hadal yau ku ishe su wahalar wannan yini watan da kamata a ga mutum yana bara ba a wannan yini wa'inda ake ba da kasu kuɗi su ajiye gida su fito suna bara ba su kyauta ba ya nuna baran na zuciya ne mutuwar zuciya ce ba talauci ba ne yanzu ku kiyaye yana ta faɗin federal government state government masu kuɗi su fito da tsarin da zai sa a hana bara idan ba a babbara ba ranar ijin karama duk duniya su fito da tsarin da za a babbara ba sai in ba tsarin awa mai bara bulala ba bulala ɗaya kasa mutum ya daina bara a kama shi a ɗaure ɗaya kasa inda zai bara ran ibi da annabi ya ce kasu yi haka annabi ya ce a hidda zakatun kuɗin kowane musulmi ya basuwa don ɗaya ka a samu almajiri mai bara amma almajiri ya ɗauki kwano goma ya ajiye gida ya kawo sabuwar riga fat ta sallah kaga wannan baran bai da alaƙa da talauci bai da alaƙa da rashi kawai mutuwar zuciya ce zaka masu bara su ji tsoron Allah in kun gan su ku yi musu wa'azi ku ce musu ba ku kyauta ba wannan ya nuna cewa baran nan ba don talauci ba ne zaka sai ma abu kira ga wata gwamnati ta fito da wani tsari gwamnati ba ta iya fitowa da tsarin da ake samar da abinci kullum ba ta da waɗannan kuɗin duk a ba komai a bai gina tituna a biyan 'yan sanda a biyan kowa albashi a tattara kuɗi gwamnati ba ta da kuɗin da za ta samar da abinci har shekara ta dawo irin wanda ake bai na ɗan da katin tire domin kowane musulmi yake bai a kowane gida ake bai a najeriya abin da ake fitowa mudu fiye da miliyan ɗari gwamnati ba ta da kuɗin da za ta fi da uh, babban kwano fiye da miliyan ɗari kullum har shekara ta dawo ko ta ba biyan kowa albashi za ka magana wai gwamnati ta kawo tallafi gwamnati ba gaskiya ba ne mutuwar zuciya ce ta sa a yi bara tawa ta waɗanda ke bararen sallah don shi aka ce wani ɗan yana a caɓa a lagos sadda ana a caɓa da lagos da shi da wani yamuri in suka je suka samu abin da suka samu suka dawo sai ɗan uwan mai sanya ne ya dinga fashasha sai ya murna ya dinga cin gari ta ce kai muna wahala kana cin gari ka ci kayan kamara sai ce to ai kai ita kuma gida kana da gado ni kuma ban da gado wata ban da gado ko ne yace ba a mana sha gado ku yace da ka koma gida da baya ya zaka yi shi kuka gada a wani babu da gado za ka dole ya kokari ta da abin da zai yi saboda abin ya guji koma muna al'ada kawai ya koma muna mutum a biyanar kuɗi ya je maka wajen bara kai ya kai mutum ya fito ran idi ko dai mutane ba su fi da zakatun kaɗai ba su fitowa ko kuma kwaɗai na son a tara ke sa a yi bara amma mutum a ya karɓi zakatun kaɗai ya ajiye bara bai kyautu ba don kuwa almajirai wa'azirar nan an yi ta tafsiri ba su zuwa ranar ta tuni tafsiri in ga almajiri ka ji tsoron Allah ka samu da katin zaɓe bai kamata ka fito ba a gaya ne zai bai sani ba ne zai yi shi duya aza bara ake da a ajiye a tara a yi waye wanda yake ba haka ba ne za ka mu ji tsoron Allah mu daina mu kyautata ya kasance mun ci yana halatta a bada zakatun kaɗai kwana biyu kafin idi idan an wuce an kai ran idi to ana ran alfijiri na ke tuwa ranar idi ta wajaba in aka dawo idi ta zama sadaka cikin sadaka ba zakka ba ce za su kai gaggawa ka ba da ita kafin a dawo idi in ka bayar ana an sa amma dai ka san cewa ka ba da ita ne a matsayin sadaka ba a matsayin ba matsayin zakka ba wanda ya ba su kuma ba ta yi maka wancan maganin na yaye maka zunuban da suka auku a cikin a cikin watan ramadana muna roƙo Allah ya karɓa mana ibadan mu Allah ya taimake mu Allah ya muna agaji Allah ya karɓi abubuwan da abubuwan da muka yi a kowane azumi in wannan lokacin ya kawo muna yin godiya ga waɗanda suka fi ƙoƙari ba muna masu amfani da faɗin Allah maɗaukaki A wani na tambaya, ah, da Allah ina iya ba da zakatun fiɗe ga ɗan uwana in yana da buƙata eh kana iya ba da zakatun fiɗe ga ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya duk ana ba su zakatun fiɗe da zakar kuɗi duk ana iya bai yake ko ina iya tura zakka in fiɗe wani gari asali ne zakka kowace ce ana ba ta garin da aka ɗauke ta domin annabi sassan ya ce na mu'azu wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim in ka je ka ce musu akwai zakka da ake karɓa daga su a ba talakawansu amma in akwai bukata yana halatta a ɗauke ta a tafi da ita wanda ake ta bai a saudiya ana ɗauka ta a tafi da layya da da hadaya da fidiya ya kamata a ci mutanen makka amma mutum miliyan uku suke zuwa aikin hajji kila cikin su mutum miliyan ɗaya ko ɗaya da rabi ke yin fidiya da hadaya babu talaka da ke bukatar rago miliyan ɗaya a makka za ka ta ɗoka da jirage da fatawa malamai a fita da ita waje za ka idan garin ku ko unguwar ku babu masu bukata ana iya ɗoka a kai ma wasu ah, ɗaya na ban eh wannan shine game da game da zakka kuma ba a fitowa kuɗi ana fidda ita a matsayin abinci ne ana fidda ita a matsayin abinci ne a basuwa akwai mutanen da ya kamata mu yi wa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah wannan tafsirin kamar da kike gani zuwa kawai nake in zamna in yi kafin in zo komai ya haɗu an haɗa komai an shirya komai kafin azumi da wata ɗaya sai an yi ta mikin-mikin, an yi ta kai da kawo wasu sun sa wasu sun dabararsu wasu sun sa domin su ga cewa wannan tasirin ya zo daidai su mun wa Allah godiya sannan annabi sallallahu ya ce ba ya gode ma Allah wanda ba ya gode ma mutane zaka ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ga wasu mutane kamar haka na farkon su malam Hassan Mu'azu shine shugaban kwamitin tasiri shine shugaban kwamitin tsara tallafin marayu da tallafa musu ya yi jikiya ta kokarin da yake Allah ya sani Allah ya yaba mai Allah ya gode mai irin kokarin da ya yi kusan nima ban irin wannan kokarin ba shi ka kai da kawo komai shi ke kai da kawo yana yi yanzu ishu ɗin marayu har jiya bayan sha biyu da rabi muna a sha biyu na dare ko har sha biyu na dare muna nufin da shi akan tallafin marayun nan kuma shi yake tara kuɗin nan saboda amince mai da muka yi kuma shi yake yana cikin masu ba da shawara na gaba-gaba wajen wajen da za a yi tafiyar da su wannan shekarar da yake mun samu tallafi mai yawa kamar da za ku ji da ya wuce wancan shekarar sai muka nemi ni na nemi ya kamata mu gayyato wa'anda za ba wannan tallafi mu kawo su wannan masallacin sai mu yayi ta matsani lalle ba sai an yi haka nan ba yace na farko ba mu ga waɗanda suka taimaka mana ba a san fuskar su ba don mu za mu kira yi marayu mu ɗauke su hoto yace an amince mana don haka mu yi akan wannan aminci kada mu zo mu ɓata ladan mu kada mu zo mu ɓata kazan mu nuna cewa ga muna taimakawa na yi ta nuna mai cewa ga dalilai ga dalilai amma dai shi ya min jayar da gefen ikhlasi da gefen waɗanda suka bamu mu ba mu san su ba sun yarda da mu to bai kamata a ce mu kuma sai mun nuna mu duniya ga muna rabawa ba don haka haka muka bi dole muka bi shawara sai kuma shawara ce mai kyawu muka je da kanmu muka bi waɗannan mutanen da muka saba baiwa muka ba su Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya ƙara mai ikhlasi akwai malam muniru shehu shi ma haka zo abin da na faɗi game da shi malam hassan haka zan faɗi game da shi shi ma shi ma har sha da shi ake nufin jiya akan marayun da kuma ya za a tallafa musu kafin azumi da wata ɗaya duk wani abu wani su da ya tuna wani abu sai ya buga waya ya ce kaza da wannan tafsiri kaza da wannan tafsiri sun yi kokari kwarai da gaske yana roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai su malam sama'ila wanda shi yauyo karanta mana tambayoyi tun farko akwai su malam yusuf wanda shi ya yi kokarin arrangin abubuwa da suka shafi wannan tafsiri akwai malam sirajo da shi ma daga baya shi ya karanta tambayoyi akwai su malam yakubu jafar da malam mansur jafar wanda su suka yi kokari wajen tabbatar da an ɗauki wannan tafsiri kuma ya kawo ga mutane kuma su suke kokari bayan an tashi wajen editin ɗin shi da processing ɗin shi kamar da su suke kokari da duk sauran karance karancen mu su ma muna musu godiya muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai malam munawwar wanda shi ma ya karanta rayu jan baki a nan kamar da mana mu abdullahi wani shi ya nuna gaba daya daga wurin yake zuwa ko da yaushe muna roƙo kuma allah ya saka musu da alheri akwai malam bello shi ma yana nan malam bello sifara shi ma yana technical aiki daga background yana ba da shawari yana gyara abubuwa ana sa shi aiki yana yi shi ma allah ya saka mai da alheri akwai malam usman wamako wanda yake kiyar kama wannan tafsiri da bani nan kuma shi na yana jira kan ba yake duk waɗanda da na gira muku da malam da malam Isma'il eh, da malam Hassan da malam Munir da malam dukkanin suna tafsirai amma kuma suna ba mu gudunmuwa a nan wani sai ya yi tafsiri ya yi wani sai ya gama nan ya je inda yake tafsiri amma duk suna kokari su tabbatar da cewa ba a samu matsala ba wajen wannan wajen tafsiri akwai ɗan kwamitin wannan masallaci musamman ciyaman na kwamitin wannan masallaci ga yanar zaune shi ma yana iyakar nashi kokari yana ba da shawara da duk irin tallafin da ya kamata wajen tabbatar da wannan tasirin ya taro akwai sakataren wannan kwamiti shi ma yana iyakar nashi kokari a wannan gefe akwai uban doman alkilla wanda ga yanar kun ya kawo mana ziyara shi ma muna yanayi godiya akan wannan karanci da wannan ziyara da ya ta kawo mana lokacin da muke gudanar da wa'annan tasirai akwai mutane da su kuma suka ba da gudunmuwa ta kuɗaɗe domin tafiyar da waɗannan abubuwan cikin safi Allah da kure Allah ya saka mai da alkhairi ya ba da gudunmuwa wajen waɗannan abubuwan su zo cikin su akwai akwai Alhaji Garba Randi wanda yake nan ne yake makwabcin masallaci waɗannan biyu yanzu ne su suna umra akwai Alhaji Abubakar shi ma ya ba da gudunmuwa tare da shi muke akwai Alhaji Sufiyani na da ya ba da gudunmuwa shi ma duk tare da shi muke a ko ina ba tare da shi muke ba daga nesa suka ba da tasu gudunmuwa domin tafiyar da wannan tafsirin cikin su akwai mai girma sanata ali magatakar da mako shi ya ɗauki nauyin wannan tafsirin aka tashi a alu tv wanda yake muna godiya muna roƙo allah ya saka mai da alkhairi akwai honorable abdulsamad da suke wanda shi ma shi ya ɗauki nauyin wannan tafsirin a wasu kafafe kamar kamar kalifat eh, eh, fm da wasu wurare wanda ba kalifat fm ba ya yi kokari kwarai da gaske muna roƙo allah ya saka shi da alkhairi akwai matar mai jima gwamnan jihar kebbi da ta zaina bagudu shinkafi wanda ta ɗauki nauyin wannan tasiri a ƙarshen medicaid aka saka shi a suna tv muna roƙo allah ya saka mata da alkhairi sannan akwai wasu mutum biyu da su suka ci kowa ba da gudunmuwa su suka ɗauke shi a duk waɗannan wuraren da zan faɗi yanzu mutum uku ne su suka ɗauka a afirka tv 3 su suka ɗauka a manara tv su suka ɗauka a kautain tv su suka ɗauka a yukar tv su suka ɗauka a albani tv su suka ɗauka a farin wata tv su suka ɗauka a nta hausa su suka ɗauka a trust tv su suka ɗauka a garkuwa fm amma kowane su ya ce malam kakka yadda ka faɗi suna don allah guda nake ka daɗe baya faɗi sunanka yake wanda an ka sani don shi ya yi kakkafaɗi wanda aka yi don shi ya sani malam kakkafaɗi kowannen su baya son a faɗi kuma dukkanin su dattawa ne dukkanin su masu manyan shekaru ne dukkanin su masu manyan mukamai ne amma lallai kowannen su ya yi da ni kakka yadda malla a faɗi sunana lallai lallai kakkafa yadda a faɗi tsakanin ni da kai kawai ta ƙare so kuma akwai wasu aika da suke ba wannan ba cikin su akwai wanda ɗaya yake cewa a taimaka ma gajiyayyu a tallafa musu kuma ya aiko kun dai son akan a samu gajiyayyu ana zama lafiya kawai da ke gajiyayyu cikin su akwai wanda ya an samu wani abu na lalura a tura mai yali cikin su akwai wanda ke sa a gina rijiyoyi ban san ya ta rijiyoyin da na gina ba ta hanyar wani su amma dai sharaɗi ne malam ta kowa ya sani ka a yarda duk waɗannan mukarrabai na sun share kiyata wajajen da suke gina rijiyoyi a ce rijiyoyi da sauransu su kansu ban taɓa gaya musu wata gina rijiyoyin nan ba domin masu gina rijiyoyin nan sun ce lalle lalle su sharaɗin su guda in ba ni ba kan wanda ya sani duk da da su ba sani ba akwai ɗaya daga cikin su da ya ce mini malam ina halarta in ba ɗana ya kai zai in koya mai ni in ba ni ni ayyau ba ni agobi ba ina son ƴaƴana su koyi wannan abu kana ganin yana halarta in sanar da su har in ba su wani abu in ce ku kai nake yana halarta kai wannan jiya da mutum ke ta sanin ɓoyewa wani in yayi sai an nuno shi wallahi in ba an nuno shi ba ko a faɗe shi ba ana samun matsala duk wanda na faɗi wallahi ba wanda ya ce in faɗai amma dai ina gaya muku akwai wanda haka ne kusa wanda malam jafar ya bada labarin ya ce suka ce za su zo an tallafi ya ce su zo suka zo ce na masu kyamara haka ɗaya babu yan jarida da su kuɗi na yan baku akwai inda haka suke akwai inda kuma suna yin hatta la alamu shimaluhu ma fi yaminuhu mun gani ga waɗannan mutanen da suka ɗaukan muna wayannan nauyin abin kowannen su ƙoƙarin ya kai da ka ci a sai magana da kaushi sosai da Allah malam ta a yarda da Allah a faɗi Allah kuma duk babu ɗan siyasa ko ɗan cikin babu mai takara babu wanda adda wani ɗan takara babu mai siyasa cikin dukkanin su kawai abin da suke so kawai su yi don Allah ba su da wani political party da aka san su da shi ko suka fito muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai gidajen talabijin da mutane da suka yi mana ƙoƙari cike akwai suna TV malam Muhammad Sa'id ya yi muna kokari kwarai da gaske akwai afirka tv dr habib dr habib shi ma ya yi muna kokari allah ya saka mai da alkhairi akwai manara tv kasar muhammad sani ya yi muna kokari kwarai da gaske da malam murtala su yi muna kokari akwai kausayin tv kasar albani agege shi ma ya yi muna kokari duk allah ya saka musu da alkhairi akwai misal hausa kasar daha da fasa'in dukkaninsu allah ya saka musu da alkhairi akwai albani tv kasar ɗan uwa alhabib dr kadir asgar mutumin kirki wannan muna kyauta mai da tona hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada yayi kokari kwarai da gaske akwai alu tv kasar dan gusau gm na alu tv shi ma ya yi kokari sosai akwai farin wata kasar mala aminu shi ma ya yayi kokari sosai akwai nca hausa kasar karaci malam umar karaci shi ma yi muna kokari kwarai da gaske akwai cross tv kasan malam yusha'u shi ma yi muna kokari sosai akwai garkuwa fm kasan malam nasir abbas bazi shi ma yana nan wanda muke shirin fatawoyin addinin musulunci da shi ya yi muna kokari kwarai da gaske akwai calicut fm kasan malam buhari shi ma ya nuna kokari kwarai da gaske muna roƙo Allah ta tabaraka ta'ala duk ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna don sai abu na ƙarshe kafin in ba a la'alar munafa ya so ju ai <laughs> akwai akwai kafin in tafi zuwa ga malam lawal mai doki da sauran mu akwai tallafi da muka tara na marayu wanda yake kuma alhamdulillahi jama'a sun yi ƙoƙari kwarai da gaske kuma sun ba da tallafi a nan masallaci da muka yi yawo da abubuwan neman tallafi an samu kuɗi naira dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai da naira ɗari da ashirin da biyar ba kuma kan ku kabara da kuma kokon ba Allah ta samu kuma ko ba wanda suka bai bane suka zo yau akwai ta hanyar POS mun samu naira dubu talatin su ma wanda a nan suka zo suka bayarwa ta hanyar pos ta hanyar account kuma wanda suka ba da donation mun samu naira miliyan shida da dubu ɗari takwas da talatin da biyu Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi don haka in an haɗa kuɗi gaba ɗaya jimilla sun kama ko jimilla ne sun kama naira miliyan bakwai sun kama naira miliyan bakwai da dubu ɗari ɗaya da naira da dubu ɗari ɗaya da dubu talatin da tara da naira ɗari da ashirin da biyar wanda sun ka samu a tallafin marayu mana sun ninka na waccan shekara har sun ƙara ƙarawa don haka muna yin godiya muna yin addu'a ga waɗanda suka ba da wannan tallafi ga in mun tashi za mu samu malam bello birnin kabe muna addu'a ga waɗanda suka ba da wannan tallafi cewa allah ya fata musu da alkhairi mutane sun amince muna suna da su ba da dukiyoyinsu mu ma mu marayu kuma da muka gaya musu abinda muka so da ni ga cewa kuɗi sun yawa sun lokacin ko sai miliyan biyar ni ga cewa sun wuce na wacce shekara sai ni fito sai mu yi zarifayin mutane mu yi screening ɗin mutane sai mu turo su wannan masallaci kila wata da safe sai mu ba su tallafi malam hasan ya yi tsaye ya nuna shalar lalle lalle ikhlasi shine a ɓoye shine a basu a goye ba mu ga waɗanda suka ba mu don kuɗin na yanzu ba mu nuna mutum uku da suka ba da su to tun ba mutum waɗanda suka ba da su ba ce da kamata kuma mu nuna waɗanda waɗanda za a ba ba don haka sai muka yadda muka saba muka yi list muka yi ta an san sunayen marayu mun taimaka ma gidaje na marayu zuwa yanzu gida ɗari biyu da da ashirin shidda wanda yake waɗannan gidajen suna da marayu ɗari tara da da ashirin ɗaya. wannan su suka samu wannan tallafi wanda wasu su sun yi ta kuka wasu sun yi ta jin daɗi wasu sun yi ta murna wasu su ba su da komai ba su aje komai ba sai kawai ga dubu arba'in ta zo sai ga dubu hamsin ta zo sai su ji daɗi su yi murna abinda muka bai mafi girma a gida shine dubu ɗari da hamsin a gida ɗaya mafi ƙaranta shine dubu goma mun diba yawan marayun da akwai mun diba yanayin bukata za ka wani suka samu kaso mafi tsoka cikin wa'annan gidajen 226 su ne wanda suka samu 150 wanda suka samu mafi karanci su ne wanda suka samu naira dubu goma haka mun samu fa a hamsin da bakwai kuma kuma an raba su akwai wanda suka yi saura cikin fan wanda yake duk akwai supplementary list wanda za a bi da su insha Allah dukkaninsu a raba musu don haka kun yi kokarin sun goge Allah ubangiji ya saka da alkhairi kila wani suka fi kokari su ne malam Hassan da malam Muniru da suka yi biyar dare har karfe goma sha biyu wani lokaci har karfe ɗaya na dare domin su ga cewa kuɗin nan sun kai ga masu su wani suka yi wannan kokarin akwai malam Hassan Mu'azu akwai malam Muniru Shehu akwai maman Barira kuma ta yi wannan kokarin kwarai da gaske na shiga gidaje da zuwa wurare daban-daban domin ta ga ta kai sana akwai mahaifiyata ita ma ta yi wannan kokari kwarai da gaske dukkanin su muna roƙo Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da ba kuɗi sun yawa haka mun yi wani tunani cikin kuɗin nan mun zaɓi wasu mutane guda biyar wasu mata guda biyar iyayen marayu wanda za mu yi musu jalli da za mu ba su na sana'ar da suke iya yi abinda da za mu gaya musu tallafin baɗi ba da su ba su abu mai ɗauka za mu ba su wanda yake kowace ta faɗi sana'ar da ta iya wadda yake yanzu ita ba batun a ba ta dubu hamsin na ba ko dubu arba'in a kashe da tufafin sallah bayan sallah da kwana biyu a zo a yi tsurun tsuru a'a su kuɗin su wa'annan guda biyar ɗin an mun tallafa musu suna cikin tallafin da aka yi kuma an tallafa musu amma ta aka koma zaɓo su su biyar da su za mu fara gwaji wannan shekara in sallah ta wuce za mu zo mu yi musu kowace za ka faɗi sana'a da tafi iyawa in awara tafi iyawa in shinkafa da wake tafi iyawa in kunu da kosai tafi iyawa in wata sana'a tafi iyawa da za mu tanka maka jalli yanzu bancin ce ma an ki tallafi ne tallafa ma marayun wannan na jalli ne domin ki dinga koyo kafin haka ne bayan ka fi sana'a sai mu haɗa kai da zakka da wakati mun yi musu training an ja hankalin su da yadda ake sana'a ta ɗore ga yadda ake a samu alfanu ga yadda ake a samu kaza to idan suka yi wannan muka yi musu wannan na training na zama ɗaya zama biyu sai mu ɗauki kuɗin mu ba su je su yi sana'ar da suka saba yi mu yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ciki Allah ya gwada musu wata ran sun ba mu ciki sun ci a tallafa mu wasu shi abin da ya ja hankalin mu cewa mu haka shekarar da ta wuce akwai masu da muka taimaka da dubu arba'in ko da wannan shekarar ta yi ta jajalli ta yi ta yi tana ta yi kuma Allah ya sa musu albarka sai muka bai mu ba da kai da dubu arba'in mana bai mu ninnin samu ba wasu su kuma mu koya musu mu gani in Allah ya sa abu ya ɗore sai abu ya ɗore da gima saraukin sokoto ka ji irin kokarin da bayan Allah jajirtattu suka yi shi da wajen sokoto da irin amanar da suka bayu kai ne uban marayu kai ne kakan marayu duk wani aiki na taimakon marayu a jihar sokoto karkashin ka yake kana da hanyoyi da kake yi ba da gwamnati da masu kuɗi da sarakuna da kasashen waje ma da suke ta aiko donation ta hannunka kuma kana isar da taimakon nan muna gadi muna kana yi kullum gidajen mutukan rashi a samu mu je zakka da wakafi a samu mu je zakka da wakafi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka ikon ci gaba da wannan ayyukan kuma Allah ya sa a dage ana wannan ayyukan ya sa cikin 'ya'yanka a samu masu gadonka muna jiran ka da kalima saboda lokaci bana minti biyar ne kawai za ka yi mai girma sarauki sai ka yi mu da godiya ga jama'a kuma ka ƙara jan hankalinsu game da ci gaba da wannan aiki falsafa faddal mashkuran Allah ya saka da alkhairi Allah na nabiya ba da rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani Allahu akbar Malam Jabir da sauran jama'a da ke shugabancin wannan tafsiri da wannan masallaci da masallacin mu kuma a shugaban da da wakafi na gundumar alƙilla kuma uban ƙasar alƙilla ina muku sallama dukkan ku da sauran mahalarta wannan tafsiri da sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na biyu muna godiya ga malam jabir duka ga wannan hidima da ta tsaye da ita na wannan karatu da tarbiyyar da matasa da nusar da su da abin da fi amfani gare su duniya da lahira dukkan mu iyaye muna farin cikin ganin cewa matasa na kewaye da kai kuma kana sa su da hanya ta aikin alkhairi na karatu da aiki a lokacin da kana bayani a cikin wannan ƙarshen tafsirinka ka zo ka shiga bayanin zakatul fitri ka ɗauko bayanin zakka lokacin da kai bayanin zakka ba ta da yaro ba ta da babba ko yau an kayi yaro in yana dukiya ta shekara ko bai iya magana ba za a haifar mai da zakka sai ni ga matasan ga mara hula duk sun tsoro mai gida da kallo to alhamdulillah dama sun ƙara jin wani karatu ne wanda ko dai sun manta da shi ko kuma yau ya ƙara zaburar da su muhimmancin zakka kenan kalmar shahada ba sai ka faɗa ba kana yaro sallah ba dole ba zuwa hajji ba dole ba kana yaro sannan yin azumin ga ba dole ba kana yaro amma ita zakka dole saboda haka ku yi tunani tun da ku da annan matasa kuke masu kwakwari don ne cikin shi tashi kan guda biyar duk waɗanda an ka ɗauke maka kafin ka balaga amma ita wanga an kai tsayin gwanin zaki cewa lalle sai ka bashe ta ko baka iya magana ba to ko baka da hankali sai an yi da zakka in kana da dukiya sallah ai ko ka balaga in baka da hankali baka cikin wanda aka yi sahaba ko ba a ma lissafi da kai to ban da zakka ita zakka ko baka da hankali sai an ɗaya da haƙƙin Allah an ba bayan Allah to jama'a babu lokaci saboda ƙanin da aka ce kuma ƙanin da ta matso kusa ƙwarar gaske mun yi farin ciki da abin da muka ji mun yi farin ciki da abin da muka gani kuma mun yi farin ciki da matasan da Allah abin da nika so gare ku da akwai lokaci na so in magana akan mu sake ɗaukar cutar da uwayenmu da kakanninmu sun ka taimaki ɗan godiyo ya cira a wannan ƙasa kuma mu yi dikilarin ɗin waje shekara da sauran shekarun da aka yi mu yi dikilarin in state of emergency game da harkar wa'azi domin shi ya faɗa duk abin da ya faɗa sai zai faɗi cewa wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi kuma ya ayyuhal mudaffir kun fa'anzir commandment din inda ya siyo wanda a kafa inda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine kashi ai wannan wa'azi to amma bin da yake so kafin ai wa'azi ai karatu saboda in an kai wa'azi babu karatu ko aikin da babu karatu to hawan heda ta za ai saboda haka da waya tukin shi sai ai tukin tsaye wani bi wallahi sai ai ta accident ga hanya ba a gane ba ana wa'azi ana accident ga wa'azi amma ba zuwa mutum ya gane ba kuma ihlaki na da muhimmanci ga duk abin nan saboda haka ina son yan uwa daga cikin abin rukun malam yadda kake tunanin a yi training na masu sana'a to ina son kuma wannan masallaci yadda aka gina shi haka kuma da ƙoƙari yan uwa ba a jira wasu sai an ce gwamnati ta zo ta gina ba da sauransu to alhamdulillah ina son kuma a hito da maganar training kuma inda yake yawa mu haɗa kai mu haɗa kamar yadda kai training ɗin yara a su kai dungu su kai mari su ba da ruwa su ba da kankara su ba da abinci su ba ga su nan dai rijiyoyi to wannan aiki ne na kwarai don muna farin ciki da wannan aiki na wannan masallaci na yake gwandu na aikin alheri karkashin malam jabir da sauran yan uwa da ke shugabancin wannan ka sai in kana tafiya an haga maka da rago kai naka kai naki amma an ka gama ka da mai ƙarfi kamar yadda mun ka gade ku yanzu irin wannan ƙarfi yanzu sai ka ce cikin sokoto a samu wani wuri inda an ka tara miliyan bakwai ba wani mai kuɗi ya to ya bashe su ba kuma ba jira mai kuɗi shi zo ya bashe su ba to kila daga wannan masallaci kila sai masallaci irin abu hurai amma ban da irin waɗannan masallatai da ya ta samu inda taimako ya kai haka saura ana nan dai ana jiran da Allah wani alhaji ya kawo to ku ba ku jira alhaji ba ko alhazan kanku abin da da kunka ba su wa Allah shi rikan ya muku shi linkin ba linkin ba linkin ba linkin ba linkin kuma ni abin da zan cewa malam jabir ya ambaci maraye ɗari tara da casa'in to ina son mu haɗa kai mai wani aiki waɗannan marayu duka idan suna da wanda ya ɗauke su fa nema idan ba wanda ya ɗauke su a je a rubuto su da sunayensu musamman waɗanda ba su balaga ba mazansu ko matansu a samu certificate ɗin rasuwar babansu a samu certificate ɗin haihuwarsu kuma su yi daidai sannan da masarakin ungo ya rubuta takarda ce lalle babansu Allah ya masa rasuwa to su ɗari taran da malam jami'a. ka kawo su mu gwada su in Allah ya nufa za su samu kafala gaba ɗaya su ɗari tara in kuma Allah bai yi hagu wasu za su samu wasu ba za su samu ba don haka ba na ce an ba su ba duka amma in Allah ya so da yawan da yadda Allah za su samu kafara abin da ɗaya muke sai an ka ba mu suna a biyu na ɗaya a yi hankuri na biyu a yi addu'a komi na Allah ne kuma insha Allah zan tare da saboda lokaci amma yana fatan a samu lokaci da ku wannan tahiya ta iya gwandu masu za mu samu lokaci mu zauna da ku ka da wakati a yi mitin na abokan tahiya ba a yi mitin na Allah ya ba ku samu ba a'a a yi mitin na abokan tahiya ku kuma ina roƙonku ku zama sojojin wannan tafiya. saboda mu canza wannan gado da in ya mure ce an ban muna na roƙo ko wannan akwai ciwo ga faɗi ku tambayi da cijon ga masaraki babu mai sun faɗi ku tambayi shi da an kawo mutum faɗi kina ibare gari amma mu yanzu mu ɗebe bai zama muna komi ba amma mu bai da kyau manna'in lil khairin mu'tadil asimin utullin ba'da zalika kadin akan zamalin wa to kada ko Allah yawa wani faɗe ka ne ya faɗi kowanne ake sanin sirru al-kurku saboda haka abubuwan na da yawa amma insha Allah in muka haɗa kai ina tabbatar muku za mu canza wannan scenario ba an ce mu a ɗin in ba a jihar Sokoto to mu haɗa kai da masu tafsirin ƙeƙe gwandu da malam jabir da sauran waɗanda allah mu haɗa kai a samu wannan canji wannan zakka da wakafi ta gunduma tamanin da bakwai a wannan gundumomi gaba ɗaya da a cikin sokoto north da sokoto south da wamako local government hawo da dai alƙilla ga taku ita a shugaba suna tara miliyan bakwai shekara da ta wuce an karba mu bayan allah to kilan su za ku ɗauka fansa ga wani kayi da wata gunduma ta yi muku amma dai ban tabbata sai gudu an ga inda an kasa ina fata ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya haɗa mu baɗi da heye da haka kuma Allah ya sa mutane su yi farin ciki da sanadinmu da hannunmu da yawa da yawa da yawan da lahira ba sai Allah ya wani hisabi bai samu aljanna da gairi hisabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin Allah ya biya mun ji daɗe mun ji daɗe yanzu a ganin cewa waɗanda suka marayun da suka tallafi sun ji sanarwa don kila a rediyo sun ji don masha Allah da yawan sun sanar da zamu da tafsiri su san komai da komai suna da ya tun aka fara an sanar wannan za ka su kawo waɗannan abubuwan da mai girma ta dauke yace a kawo na certificate ɗin rasuwar mahaifin da kuma sunan yaren waɗanda ba su balaga ba da sauransu su kawo inda suka karbi tallafi kowa ya sa a inda ya karbi tallafi da kuma waɗanda suka ji suka ba da tallafi da wanda suka kwanta su. da takardar makaranta da suna zuwa makaranta ko islamiyya ko boko an ji hankali na ɗazu ni magana sallar juma'a wanda bai samu idi ba yana iya tsayawa gida zai yi azahar zai yi azahar zaka wanda ya je ya yi idi ya dawo ya yi juma'a shi ɗaya yi yadda annabi yayi shi ya yi yadda annabi yi, wanda yayi jumu ya dawo ya je juma'a shi ya yi yadda annabi yi, annabi bai taɓa wani abu da ba haka ba amma kuma ya ba da dama a yi wasu da ba haka ba misali ya ba da dama wanda ya je ibi ya zama ne bai je juma'a ba amma akan ƙauli mafi inganci duk wanda aka ba dama ya zama ne bai je juma'a ba ya yi azahar mace an ba ta damar kakkaje ta yi idi amma sai ta yi a kakkaje ta yi juma'a amma sai ta yi azahar matafiyi an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azahar mara lafiya an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azahar haka ka'ida take ga addini duk wanda aka ɗauke ma juma'a sai ya yi azahar haka yake duk inda mazhabobin ahalus sunna gaba ɗayan su haka yake inda malikiya haka yake inda shafi'iya haka yake inda hanafiya haka yake inda hanabila haka yake inda zahiriya yanzu sai in kira malam muhammadu bello birnin kebbi ya zo ya yi muna addu'a ga waɗannan mutane ne idin masallacin juma'a na ɗonan eh, gefe akwai wiba ta kata Allah da ya turo sanarwa kafin malam Muhammadu Bello Bene Kebe ya zanna ya ce assalamu alaikum ga duk masu buƙatar karatun jabir sani mai hula abu ramla islamic downloading magama hudu da ke gidan igwai sun yi tare da yin tafsirin ƙwarƙari na shekarar 2018 zuwa 2023 da sahihu muslim da sunani abu da kitabu tauhid da akidatu kahawiyya da ahkamul jana'iz da usulul salata da rayuwa mai daɗi da mata a musulunci da sauran karatuttuka wanda za a sa muku kyauta insha Allah za ka kwaje wajen wannan wurin ah, abu ramla islamic download da ke magama hudu gidan igwai number wayar su 070 3970 za ku sa su karance-karance kyauta cikin tsaye ya yi kyauta. kuma ciki suka ce suna ya ce yana farin sanar da ni cewa ɗane jabir abdullahi na madina ya kammala har da alkur'ani za ka aime addu'a allah ta barka wata ala ya sa mai albarka allah ya sa ya amfani da abin da ya karanta allah ya sa ci gaban mu ne gaba ɗaya ran ishirin da bakwai ga wannan wata insha allahu da ni da dr sani abdullahi jos za mu yi lacca a nan masallaci abu huraira da karfe biyar akan tauhidi da yadda allah za ka sai mu haɗu can وصلوا على النبي الكريم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله علانيته وسره فهل أنت أن تؤبد فهل أنت أن تشكر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ربوبيتك وفي ألوهيتك وفي أسمائك وصفاتك لا ندعو إلها سواك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كين ما تكون سمي da kasai da abin da ke tsakaninsu ya Allah kai kadai ne abin bautanmu ya Allah ba mu bauta ma kowa sai kai ya Allah ba mu yi imani da kowa sai kai ya Allah ba mu kiran kowa sai kai ya Allah ba mu shirka da kai ya Allah subhanahu ta'ala a cikin rububiya ko uluhiyya ko sunan ko sifofin ka ya rabbal alamin ya Allah kai ne ka umurce mu da ai godiya ya Allah muna gode maka akan ni'imomin da kai muna wanda ba su kirguwa ya Allah muna roƙonka ya ina abubuwan na ibada da muka aikata a cikin wannan watan na Ramadana da sauran abin da ya rage ya Allah karba mana su gabaki daya ya Allah wannan daren mai albarka da yake cikin wannan watan cikin wannan kwanakin na ƙarshe lailatul qadari ya Allah na roƙonka ya Allah subhanahu ta'ala da sunayenka mafi kyau da sifofinka tsarkakakku ya Allah ba don aikin mu ba don rahamarka ya Allah ka datar da mu da wannan dare na lailatul qadari ya Allah idan muka dace da shi ya ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu ikon aikata ibada wacce za ka yi mana gafara wadda za ka inta mu daga wuta ya rabbal alamin ya Allah muna gode ma ya Allah wannan bawan ka ne da Jabir ya Allah kai ne ka halice shi ya Allah kuma kai ne ka bashi wannan ilimin ya Allah ba da dubara ka ba da karfin sa ba ya Allah subhanahu wa ta'ala ka zo ka aza shi daga wannan kujera ya Allah kujera mai girma ya Allah kujera ta zuwa zuwa kabauta mu kira zuwa kabauta mu kai kadai ya Allah muna roƙon ka wannan aiki ne mai girma ya Allah kana ba da lada ga duk wanda ya ba da irin sadaka ya Allah ta wannan hanya ta umarni da aikin kwari da hannu da mugun aiki ya Allah muna roƙon ka dukkan wannan karatu da ya yi wannan majalisi tun daga farkon shi zuwa ƙarshe ya Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓa mu shi ka rubuta rubuta cikin mizan ayyukan sana alkhairi ya Allah ka sa abu ne da zai umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu ta'ala ka ƙara sanya ma ilimin sa albarka ya Allah ka ƙara tsarkake masa niyyarsa ya Allah ka ƙara jan hannunsa zuwa ga abin da ka yadda da shi ya Allah dukkan abin da zai ja shi zuwa gare ka ya Allah ka kawo shi kusa ya Allah duk abin da bai ja shi zai nisantar da shi daga rahamarka ya Allah ka nisantar mishi shi ya rabbal alamin ya Allah zuriyar da ka bashi ya Allah ka sanya mata albarka ya Allah ka sanya su zama sanyin idanu gare shi ya Allah ka sanya zama ya Allah mataimaka ga addinin musulunci ya Allah mataimaka mu ga musulmi ya Allah ka sa su zama mai sadaka jariya bayan ya wuce wayanda za su dinka aikata ayyuka na ibada ya Allah subhanahu ta'ala ana kai masa lada ya Allah subhanahu ta'ala da sauran ƴan musulmi gabaki daya ya Allah dukkan waɗanda suka ba da taimako suka ba da gudunmuwa na kuɗi ya Allah subhanahu ta'ala ko na shawara ya Allah ko na ƙarfin su ya Allah muna su subhanahu ta'ala ka san su ya Allah ka rubuta masa lada a cikin mizanin ayyukan suna alkhairi ya Allah ka sa su umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu ta'ala kwamitin wannan masallaci ya Allah da suka gina wannan masallaci ya Allah suka daga shi ya Allah subhanahu ta'ala ka daga darajar su a duniya ka daga darajar su a lahira ya Allah duk wanda suka ba da gudunmawa wajen kyautata wannan masallaci da gyara shi ya Allah su gane ta Allah ya gyara zukatan su ya Allah ya gyara gidajen su ya Allah ya gyara musu addininsu, ya Allah ya gyara musu duniyarsu, ya Allah ya gyara musu lahirarsu. su ya Allah dukkan wa'annan samarin da suke zagaye ya Allah ga malam suna taimakon wannan da'awar tashi dare da rana ya Allah ka san su ya Allah su gane ta ta'ala ka sanya albarka a cikin rayuwarsu ya Allah ka sanya musu ikhlasi wayanda suka yi aure cikin su ya Allah ka ba zaman lafiya wayanda ba su yi aure ba ya Allah subhanahu ta'ala kana ganin su ya Allah ka sa abin da suke so ya Allah buɗe musu kofar arziki ya Allah subhanahu ta'ala bungulo musu arziki mai yawa ya Allah mai albarka ya Allah haɗa su da mataye na gari masu tsoron ka ya rabbul alamin ya Allah nuna musu ran da suke aure ya Allah su gina gidaje na kansu da abin hawa na kansu da jari na kansu ya Allah su sha hani an an ya rabbul alamin ya Allah ga dukkan kuma wanda suke magidanta da irin mu ya Allah ka kare yalwata mana ya Allah zuriyar da ka ba mu Allah ka sanya mata maka albarka ya Allah subhanahu ta'ala ka yadda da mu a cikin wannan watan Ramadana ya Allah yadda da babu fushi bayan ta ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya Allah mutanen da aka sace suna hannun ya Allah in da Allah kai musu mafita ya Allah ka mai da su zuwa ga 'yan uwansu wayanda suke wannan aiki ya Allah ka shiryar da su in ba ka da rabon shirya ya Allah kai musu abin da yake dacewa da su ya rabbal alamin shugabannin da aka zaba a yanzu na Allah ka kama hannayen su ya Allah ka ba su ikon sauka amana da aka ba su ya Allah mu kuma ka sa masu biya zuwa gare su ya Allah karshen al'amari mu Allah ka samu cika da imani ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min zalimin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين